Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 60-25 da kuma sha shida Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. Kuma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum kuma sannunmu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin ƙaramin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmad ke gabatarwa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. Masu saurare Assalamu alaikum ga cikakkun labaran mai karanto su Ladan Ibrahim Aiwa. ɗauruwan mutane ne a ƙasar sudan ta kudu yanzu haka wayan su ta bar aiki tun daga jiya juma'a hakan ko ya biyo bayan takon sakan da aka shiga ne tsakanin gwamnati da kamfanin samar da wayan salulan wannan ya sa gwamnati ta yanke layin da ke aikewa da sakonni ta wayoyin hannun wato network a turance wanda ya kai na yawan mutane kusan dubu ɗari tara tun daga daren talata gwamnati ta ce kamfanin na vivacell ya ki biyan kuɗinsa na lasisi ne ministan yaɗa labarai na kasar michael mukai ya faɗa wa murya amurka a farkon wannan satin cewa da farko gwamnati ce ta ɗauke mata biyan wannan kuɗin na lasisi da kuma haraji amma daga bisani ta buƙace ta ta biya dala miliyan 66 na lasisin kuma shine kamfanin ke jan kafa sai dai kuma a waje ɗaya pagam amun tsohon sakataren jam'iyyar sudan people liberation movement wato splm mai mulkin ƙasar ya ce kamfanin na visa cell ya biya kuɗin lasisinsa na shekarun da suka gabata don haka ba hujja yanzu kuma a ce kamfanin ya sake biyan wasu kuɗaɗen lasisi na daban amma ya ce shi ne wanda ya daidaita gwamnati da wannan kamfani na ƙasar labanan akan wannan batu yanzu haka fadar gwamnatin ƙasar rasha ta umarci jami'an diplomasiyar ƙasashe da yawa na yammacin turai da suka kori nasu ta jami'an da su tattara nasu ya nasu su san inda dare ya masu fadar ta kremlin ta koyi haka ne a matsayin ramuwar gayya sai dai ga bisa dukkan alamu kasan birtaniya ce rasha ta fi jin haushi domin ku da ta ce aka umarta da ya gaggauta rage yawan jami'ansa cikin wata guda daidai da yawan yadda na kasar rashin take da su a kasarsa wannan matakin dai yana zuwa ne kwana ɗaya bayan da birtaniya ta fatattaki jami'an diplomasiyyar rasha har su 60 kana ta kulle ofishinta da ke st petersburg an ce an ga jami'an diplomasiya na kasashen da suka hada da netherlands ukraine faransa italiya poland croatia belgium sweden australia canada da jamhuriyar czech sun yi so cikin motocinsu a ofishin ma'aikatan harkokin wajen rasha da ke tsakiyar birnin moscow fadin gwamnatin amurka da ake kira white house ta bayyana cewa ta shirya tsaf domin gudanar da bikin mirgina kwai zagaye na 140 da da aka saba yi a lokacin kowane bikin esta Za a yi bikin ne a cikin gidan gwamnati a ranar Litinin mai zuwa idan Allah ya kai mu. Shugaban Amurka Donald Trump da iyalansa da ma sauran iyalan manyan jami'an gwamnati na cikin waɗanda za su halarci wannan biki na ranar Litinin inda aka saba yi shekara-shekara. ko baya ga manyan jami'an gwamnati da ake sa ran su halarci bikin hawa kuma mutane kusan dubu talatin ne za su halarci wannan bikin kuma kofa buɗe take wa gaga amma fa ga wanda ya samu tikitin da tikitin ta wani rehu da aka yi a farkon wannan shekarar an dai fara gudanar da irin wannan bikin ne tun a cikin shekarar 1878 lokacin mulkin shugaba rutherford b hayes labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc wasu jami'an aikin haɗin gwiwa da ke aiki a ƙasar syria ɗaya ba amurke ɗaya kuma ɗan ƙasar birtaniya sun haɗu da ajalinsu sakamakon tashin bom a bakin hanya a ranar Lamis da daddare in ji jami'an ƙasar amurka da ke ƙasar suka ce hawa kuma wasu biyar sun samu rauni duka sakamakon wannan tashin bom ɗin wasu daga cikin jami'an ƙasar amurka da ba su yarda a ambaci sunayensu ba sun shaidawa kamfanin dillancin labarai na reuters cewa an kai wannan hari ne a birnin man beach da ke arewacin syria sai dai bayanan farko da ya fito daga sojojin amurka bai nuna ainihin inda aka kai wannan harin ba haka kuma ba su bayyana sunaye da kasashen wanda waɗanda wannan lamari ya rutsa da su ba sai dai kawai suka ce ma'aikatan haɗin gwiwa ne mai magana da yawan sojojin na amurka conor ryan de leon bai bayyana nan take ko su wane ne ke da alhakin kai wannan harin ba amma ya ce tuni suka tantance bincikensu akan wannan harin kuma ba za su bayyana shi ba a halin yanzu har sai sun kammala bincike gaba ɗaya ma'aikatar kiwon lafiya na palestinu ya ruwaito cewa mutane goma sha biyar ne suka mutu kana wasu ɗaruruwa sun samu rauni a jiya juma'a sakamakon jami'an tsaron isra'ila da suka far musu akan bakin iyakar isra'ila da gaza sojojin isra'ila suka ce sun yi amfani ne da rundunansu na fatattakan masu zanga-zanga domin ganin sun kwantar da zanga-zanga da falisinawa suke wanda shine irinsa mafi girma da suka taɓa gudanarwa a wannan bakin iyakar rikicin dai ya ɓarke ne sa'ilin da dubban falasinawa suka dumfari bakin iyakar wannan ya sa sojojin ƙasar isra'ila yunkurowa domin su dakatar da su domin ko falasinawa sun dumfari bakin iyakar ne haɗi da jifa da mirgin taya da suka kona Labaran duniyar kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Masu saurare ga shirin ƙaramin sani. Assalamu alaikum barka mu da sake saduwa a wani sabon shirin karamin sani kukumi ne. Maryam Bugaje da sauran masu sauraron gidan rediyon muryar Amurka barkanmu da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke maku da rahotanni guda biyar. Rahotonmu na farko zai yi magana akan ƙoƙarin da likitoci ke yi a birnin maraɗin jamhuriyar Nijar wajen kokowa da cututtukan da ke hallaka ƙananan yara. Rahotonmu na biyu zai yi magana akan amfanin shada da jarirai nonon uwa da kuma irin yaƙi da cutar tamowa da shi nonon uwar yake yi wa yara domin kare su daga kamuwa da cutar nan da rashin abinci mai gina jiki ke kawo ta wato tamowa. Shi ma rahoton na uku zai yi mana magana ne akan rigakafin yau da kullum da kuma yadda ke ƙara kula da lafiyar yara. Rahotonmu na hudu zai yi magana a kan yadda allurar rigakafin cutar kyanda ya gudana a fadin jihar Neja. Yayin da rahotonmu na biyar wanda shine rahotonmu na ƙarshe a cikin shirin zai yi magana ne a kan taron bita ga 'yan jarida, malamai da kuma shugabannin al'umma da kuma dukkanin masu ruwa da tsaki a harkar kiwon lafiya a jihar Bauchi domin samun nasarar aiwatar da shirye-shiryen kula da lafiya da ƙungiyoyi masu zaman kansu ke yi domin bayar da tallafi ga harkar kiwon lafiya a faɗin jihar. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin. Madalla a gaida Nasir Yakubu birnin Yaro. Likitoci da jami'an kiwon lafiya a jihar Maraɗin jamhuriyar Nijar na ci gaba da ƙoƙari wajen kawar da cututtukan da ke addaban yara ƙanana, in ji wakilinmu Shu'aibu Mani. likitoci daga sassa daban-daban na ƙasa ne suka gamu a maraɗi domin ɗaukar matakan kokowa da mace-macen ƙananan yara ta hanyar fasahar aiki da likitocin gaggawa sannan da zartar da fasalin ayyukan wannan dabara a da goma sha takwas. malam zanadu manzo na mai kula da lafiyar ƙananan yara a hukumar kare lafiya matakin farko da rsp maraɗi. mun leƙa mun ga lalle mace-mace na yara ƙanƙana ya rage dubu tara da goma tara da hudu a lokacin nan in aka ahi yara dubu 325 suke rasuwa nan da shekara biyu da suka wuce a dus da aka yi bincike sai a ga an rage an suka aiwa aka yi aka yara dubu ana samun rasuwa kamar 127 fiye da rabi ma aka ciyo kan shi magabatan mu suka ce su wannan gurin so suke a ƙara hallo rage wannan mace-mace na yara a dalilin shi ne suka tambaye mu a kirkiro me ya kamata a yi sai aka ce to a yanzu lokacin da muke ciki akwai karamcin likito cikin mutum ɗari mutum hamsin su ne suke samun likita kamar kilo biyar in suka yi yawo suke samun likita kenan wannan sauran kishin nan hamsin su likita ba kusan su take ba a lokacin nan sai aka ce to me za a kirkiro sai muka ce a je a cikin gariruwan da suke nesa da likita a nemo likitan gaugawa kamar yadda aka yi da aka ba su horo bisa mi bisa cuta kamar wanda suke addaba yara kamar zawo kamar majina ta gaba kamar masassara ta cizon sabro da aka ba su wannan horon yanzu suka je cikin karkara duk garin da ke nesa dan nesa da likita ka samu wannan likitocin da ake ta na gaggawa muka ba su magungunan da za su ma yara maganin masassara na cizon sabro akwai shi gurin su maganin zawo akwai shi gurin su maganin majina ta gaba akwai gurin su kan mutum ya zo likita in bayar lahiya gurin su yake zuwa ya samu magani sai mu ga bana da aka yi masa salin nan sai ga abubuwa da yawa sai rage mutane da yawa sun tsaya gurin wannan likitocin gaggawa sun samu magani ko mun ga an rage yawan yara wanda ake kasu a matsa alkita tunda yaro da ya fara rashin lafiya an fara mashi magani shi shikenan bai shiga cikin wani mawacin hali ko bayan gamuwa ta likitocin na ƙasa a maraɗi wani tsari aka gindaya sabilin cutar rayukan ƙananan yara malam zanedu manzo ya dawo da amsa don mu tsara abin da muka yi na bara bana mizani halo don mu ci ma gurin don mu zo mu yi tsarin abin da za mu yi daga nan zuwa shekara 2018 tsari ne ake na ƙasa gaba ɗaya akwai masu hannu da shuni da yawa kuma akwai magabatanmu da suke yiwa lahiya su ma sun zo su da yawa a samu gaba ɗaya ya zama da bakinmu guda eh, mataki guda za mu ɗauka yadda za a yi a rage wannan mace-mace na yara kankana ko kuma a rage wa ga alluba da take tamal yara kankana. Alhaji Zanedo Manzo kenan sashen kula da lafiyar kanana yara a da sfe Sha'ibu Mani murya Amurka daga Maradi jamhuriyar Nijar. Shayar da jarirai nonon uwa yana ɗaya daga cikin abin da ke zame wa yaran garkuwa wajen kamuwa da cututtuka musamman cutar nan na rashin abinci mai gina jiki da ake cewa tamowa. Wakilinmu na jihar Kano Muhammad Salisu Rabiu ya tattauna da wani ƙwararren jami'in kiwon lafiya ya kuma ƙara mashi haske akan mahimmancin shayar da jarirai nonon uwa. Masana harkokin abinci mai gina jiki na dada jan hankali mata masu shayar da jarirai akan iya adadin lokaci da ya kamata a ɗauka ana ba yaro nono ya sha don kare jaririn daga kamuwa da cutar tamowa da kuma sauran cututtuka. babban jami'i a bangaren abinci mai gina jiki a hukumar lafiya matakin farko ta jihar kano malam murtala muhammad inuwa ya yi ƙarin haske a kan tsawon lokaci da uwa ya kamata ta ɗauka tana ba jariri nono idan ta ɗauko shi yanzu ta ɗora shi akan nono idan ya fara ja akwai saƙonni da suke tahowa akwai kuma abinci da zai taho daki da daki daki da daki har ya kai kan karshe shine inda muka ce uwa duk sanda ta fara ba ɗanta nono kar ta canza masa nono sai ya saki dan kansa domin in bai saki ɗin ba to bai kai kan abin da yake bukata ba me hikima haka hikima ita ce yayin da ta sa shi karzo na farko da yake zuwa ruwa ne dama shi wannan abin da Allah ya halice shi ya halice shi dan ya kashe kishirwar da yaro yake da ita zai ci gaba da jan wannan ruwa har sanda zai zo kaso na biyu shi kuma kaso na biyu ruwa ne shi kuma da maiko a cikinsa bai zo kan abincin ba har yanzu to tabbaci ya ci gaba da ja idan ya ci gaba da ja zai zo kan ainihin su wa'annan sinadarai da muke magana waɗanda su ne suke da haƙƙin bashi suke da haƙƙin gina jikinsa da ƙwaƙwalwarsa da jininsa da kare shi daga dukkan cututtuka su kuma wa'annan sinadarai suna a can ƙarshen sanda duk yake shan nono ba zai fara samun su ba sai ya kai Allah minti ashirin yana shan nono ɗaya ba canza shi ba idan da zai fara shan nono yanzu minti goma ta canza shi bai same shi ba kuma zai lalace zai rame domin jikinsa bai samu sinadaran da suke gina jikin da yake bukata ba idan da za ta ɗebo ruwa ta bashi ba zai samu wannan sinadari ba domin cikinsa zai cika ba zai iya jan nonon uwarsa har ya kai kan wa'ancan sinadarai da yake bukata ba saboda haka anan nan faɗakarwa ta farko da muke bukata ya zama na cewar iyaye mata kafin kafin su fara shayar da 'ya'yansu lalle su san yaya ake shayar da 'ya'yan me ɗan yake bukata a nonon yaushe yake kaiwa ga abin da yake bukata domin kada ya lalace domin akwai alamu da mu muke gwadawa mu san cewar yaro ya samu nonon uwarsa ingantacce duk lokacin da aka ce an haifi yaro ya fara shan nono in dai nonon uwarsa yake sha babu matsalar rama sai dai karuwa domin daga lokacin da ya kai wata shida lalle ne sai ya ninka nauyin da ta haife shi da shi amma zaka ji yawancin iyaye lokacin da suke shayar da yara da yayi yan mintuna zaka ji suna kokarin cire shi daga wannan nono su mai da shi wannan nono kenan wannan ma na haifar da wannan larurar ta tamuwa To ai dama wannan ita ce babban matsalar saboda kamar camfi ne suka ɗauke shi ko al'ada ko mai sai a ce wai kada a bashi mai sanyi wanda kuma ba haka yake ba sai a ce kada a bashi mai sanyi daga an fara sai a juya shi a kai shi can wannan ita ce ɗan ba ta cewa yaro zai kamu da wannan ciwon yunwa ko shakka babu duk ɗan da aka ɗora akan wannan tsarin duk sanda uwa za ta ba ɗanta nono ta ce sai ya sha nono nan guda biyu to ta saka dan ba zai kamu da wannan ciwon yunwa domin kuwa jikinsa ba zai samu wa'ancan sinadarai da suke kashe masa yunwarsa su kuma bawa jikin abin da yake bukata domin gina jikinsa ya kuma kare kansa daga cututtuka ba Malam Murtala Muhammad Inuwa babban jami'i a bangaren abinci mai gina jiki a hukumar lafiya matakin farko ta jihar Kano kenan. Muhammad Salisu Rabiu murya Amurka daga Kano, Najeriya. Madalla a gaida Muhammad Salisu Rabiu. Wani abin da ke ƙara wa yara ƙarfin garkuwar jiki domin kare su daga kabuwa da cututtuka daban-daban da ke hallaka su shine rigakafin yau da kullum. Halimatu Abdullahi na da rahoto. Alluran rigakafi dai su ne matakin farko wurin kula da lafiyar yara da zarar zuwansu duniya. Masana kula da lafiyar ƙananan yara sun yi ittifaƙin cewar akwai rata mai yawa tsakanin yaron da ya samu cikakkun alluran rigakafi da wanda bai samu ba. To ko yaya ake tafiyar da rigakafin ga yara ƙanana a ƙaramar hukumar Birniwa? Gaskiya ƙaramar hukumar Birniwa gaba ki muna samun yara a kowane wata sun kai dubu biyu da kimani kenan wanda ya hada ga baki daya asibitocin guda ashirin da bakwai da muke da su a karamar hukumar birniwa da ya hada da general hostel wanda shi ya fi kawo mana mafi yawan mutanen da ake yi wa rigakafi saboda kasantuwar shi ya yi kusaci da yobe mutanen gurma sukan shigo nan sukan karɓi rigakafin nan saboda kusaci da sauran ingancin sabisis da ake bayarwa shi wannan rigakafi daga wani lokaci ya kamata a fara bama yaro shi rigakafi ana fara shi ne daga ranar da aka haifi yaro ran da aka haife shi akwai allurori kala uku da akan bashi akwai bcg da ake bashi wanda suke hana tarin TV da kuma polio wanda shi ne ake kira zero dose wanda take hana samunsa daga cututtuka na polio sai kuma shan inna kenan sai kuma hepatitis b wanda take hana daga ciwon hanta kenan kenan shine wannan alluran da ake bayarwa na farko da ran an haifi yaro daga nan kuma ba a sake bashi sai bayan ya yi wata shida daga wata shidan nan in ya zo za a sake maimaita masa allurai kala uku za a bashi poliyon wannan shine ta farko mataki na farko kenan wancan ana kiransa zero dose wannan shine mataki na farko na biyu kuma za a sake uh, fenta wannan fenta din allura ce wanda ta dauki allurai kala biyar a ciki kisa ake kiranta fenta din sannan bayan ita akwai pcb ita ma ake bawa yaro domin kare shi daga samun tari ko na kukufi ko kuma tarin shika ko kuma irin sarki hakwara duk akwai su a ciki alluran wannan to daga wannan wata shida ba a sake ba yaro sai bayan wata goma zai zo a sake maimaita masa sannan kuma ba za a sake bahi ba sai sha hudu daga wannan kuma shikenan yaro za a ba uwar shawara shikenan bayan wata tara sai ta zo a sake maimaita masa kunan a birniwa kamar yadda ka lissafa wa'annan allurai da ya kamata a bama yaro kusan daga ran da aka haife shi har zuwa ya shekara guda ana samun matan da suke zuwa su karbi cikakkiyar wannan allura to ana samu sai dai kasantuwar wasu in sun karba sukan je wani gurin su karasa wanda ba haka muka so ba to amma idan har tabbas in suka zo din suka je wani gurin suka karasa din an tabbatar musu an karasa din to ba laifi bane tun daga can za a yi dokumentin abin da suka ansa kuma su ma daga wani gurin in sun ansa sai su zo nan su karasa to amma mafi yawancin lokutan aka akan samu wasu ba sa iya zuwa sai mun je mun tar da su a gidajensu wannan yasa gwamnatin jiha ta bullo da wani aiki da ake yi duk wata shine state outreach day wanda ba su samu dama sun zo asibitin nan ba za a je a tar da su a gidajensu abu gida gida kamar da ake bi na polio a je a same su a gidajensu dama an san su an san address su a je a cin musu a gidan a ce a yi musu saboda ingancin cika lokacin gudanar da allurar eh, tunda duk bayan sati hudu ake yin sa an har ya da sati hudu na sai ga an samu an yi defaulting kenan yaron ya ya zuwa to ba haka aka so ba. Malam Umar Bello kenan mai kula da bangaren rigakafa a hukumar lafiya matakin farko reshenta da ke karamar hukumar birniwa. Halimata Abdullahi sashen Hausa na muryar Amurka daga ƙaramar hukumar birniwan jihar Jigawa. Shi ma wakilinmu na jihar Nejan Najeriya Mustapha Nasiru Batsari ya ruwaito mana cewa sama da yara miliyan biyu ne aka sami nasarar yi masu rigakafin cutar kyanda wanda wasu ke cewa ba bakon dauro. Kimanin ƙananan yara miliyan biyu ne aka yi ma allurar rigakafin cutar kyanda a jihar Naija da ke arewacin Najeriya. Wannan dai ya nuna cewar an samu babban nasarar da ake bukata a samu a lokacin da aka yi aikin rigakafin kamar yadda babban darakta a matakin farko na ma'aikatar lafiyar jihar Naija Dr. yahya na Uzo ya yi ƙarin bayani. Rigakafin na measles da muka yi Eh, za mu ce mun ji daɗi sosai a game da goyon baya da muka samu daga jama'a saboda ka yadda dai muka yi magana muka yi hira da shi measles ana neman a cire shi ne a cikin duka cutattun da yake damun mutane a duniya kamar wa'annan measles din saboda ɓata jikin da yake na yara da kuma a kawo illa da yake kawowa ba kamar abin da mutum zai so za a yi fatan wani nashi na da shi ba ne duniya ta ce by 2020 shekara ashirin da ashirin ya zama na babu shi a duk duniya kuma najeriya ta yi sa hannu ta dangwala hannu cewa ta yi da za ta yi wannan a lokacin to shi yasa wanga kasa yanzu muna 2018 ne saura shekara biyu kawai shi yasa kuma wanga ne muke da lokacin da za a yi wannan rigakafin kafin mu samu a zo a duba a gani ko mun samu nasara ko mu samu ba to wannan ya sa mun kawo zafi-zafin yin shi muka ta neman goyon baya wurin jama'a muka sassa mutane suka je gida da gida da gida da gida aka sa mata da iyaye da masu angoyi da matan ciyamomi da uh, her excellency matan governor da duka jama'a aka haɗa kai aka tura aka tabbata cewa mutane sun zo kuma da uh, aka yi musu jawabin gargadin cewa kowa ya zo kuma kowa ya fito allah ya sa da muna neman mu yi miliyan yara miliyan ɗaya da ɗari ɗaya ne mun samu ya wuce wurin miliyan biyu to kaga ai an samu babban nasara kenan a yanzu dai bayan kammala wannan rigakafin wanda bai samu ba zai iya zuwa karamin asibitin da ke kusa domin karɓar rigakafin kamar yadda dr yahaya na ozon ya bayyana eh amma an baka samu yi ba kuma an yi wanga round din da ke kowa an samu ka tabbata baka samu ba ko eh, za ka iya zuwa asibitinmu ƙananan asibitinmu wanda yake ka tabbata ka samu Eh. kuma ba wani matsala za a yi maka za a yi maka ba matsala kuma ba wani yadda da ake yi na cewa sai ranar kamar wani ta ce ran laraba kawai ake yin rigakafi wani su ce ran alhamis yanzu muna son kowane rana ka zo karamin asibiti ba za a hana ka rigakafi ba yanzu ana biya kuku kyauta ne a'a rigakafi kyauta ake yi ba biyan rigakafi Dr. Yahaya na Uzu, darakta a matakin farko na ma'aikatar lafiyar jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. bambanci da bambanci a junanmu mu haɗa yayi mu daina faɗa na addini ko na siyasa Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Haɗa jayi mu bar kabilanci da bambanci Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. A jihar Bauchi kuwa wata ƙungiya ce ta gudanar da bita ga 'yan jarida, malamai, iyayen al'umma da kuma sauran masu ruwa da tsaki akan harkar kiwon lafiya domin inganta samar da kiwon lafiya a jihar. Amina Abdullahi Girbo tana ɗauke mana da rahoto. Ƙungiyar TCI wato Challenge Initiative ta gudanar da taron bita na kwana hudu wa manema labarai da malamai, shugabannin al'umma da masu ruwa da tsaki a harkan kiwon lafiya. Da yake bayani manufan shirin Malam Kabir Muhammad daga ƙungiyar Nuri da ke Kaduna. Mun zo nan Bauchi don mu taimaka wurin ainihin ah, tsare-tsaren da ake da shi na eh, shirin taimakawa wurin ainihin fitar da ayyukan da za a yi don inganta ainihin wannan taro to taron da eh, abin nan yana da nasaba ne da kokarin da ake da shi na wurin inganta ainihin lafiyar mata ainihin shirin ita kanta tana da nasaba da daukan ciki lafiya haihuwa lafiya da kuma tazaran haihuwa to tazara ko don ainihin eh, taimakawa mata wurin hutu tsakanin ciki da ciki don su gagije su mai da karfin su kafin su sake daukan wani ciki yawanci alkalman bincike sun nuna cewa ana samun yawan mata masu rasuwa dalilin daukan ciki da haihuwa kuma suna rasuwa ne akan dalilin ababa guda biyar wanda aka sani kuma aka iya magancewa akwai barkewan jini yayin ɗaukan ciki abin wurin haihuwa akwai hawan jini yayin lokacin ah, da ake da juna biyu akwai bari akwai shigar cuta da kuma naƙuda mai tsawo mai wahalarwa na ababen guda biyar suke kaiwa ga rasuwa to abu da ake kokarin yi shine ainihin a waya da kan al'umma a jawo hankalin gwamnati sa kasafin kuɗi mai tsoka kuma a bi ayi bibiyar wannan kuɗin kuma a duba a ganin ayyukan da ya kamata a yi da waɗannan kuɗaɗen. Malam Kabir Muhammad kenan. Rabi Ekele jami'a a kungiyar TCI ta bayyana manufar taron bitar. Muhimmancin wannan taron dai shine um, yadda za a haɗa kan shugabannin al'umma da shugabannin addinai da kuma su kungiyoyi masu zaman kansu su haɗa kai a ga cewa an yi ayyukan da zai taimaka ma iyayenmu mata su samu su huta tsakanin aihuwa domin lafiyan jikinsu da na yaransu da na iyalansu so wannan workshop da muka yi na kwanaki hudu shine kamar bita ne da za a dan kara musu karfin gwiwa da kuma sanin makaman aikin da zai taimaka a cimma wannan buri na ganin cewa matan mu sun samu sun yi tazara tsakanin aikuwa. don ko lokacin da aka kira bitan mu shine ok an yi a cikin gari wayannan mutanen suna gari ne watakila ko su hidimomin da za su fita amma tun da aka fara har yau ranar kashi duk wayanda aka fara da su sun zauna daga safe har lokacin tashi karfe hudu na kowane rana so kuma ko da muka tashi rufewa ma ai kin ji yadda suke cewa sun koyi abubuwa da yawa so really mun samu manufan an cimma manufan shirya wannan taron rabi ekele kenan daga kungiyar tci amina abdullahi girbo sashen hausa na muryar amurka daga bauchi a najeriya a gaida amina abdullahi girbo da wannan rahoto daga baucin yakubu maryam bashir bugaje gare ki. Masu sauraro iyakacin abin da ya sauwaka kenan a cikin shirin mu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. A madadin Nasiru Yakubu Birni Yaro da dukkanin waɗanda kuka ji muryoyinsu har ma da waɗanda ba ku ji nasu ba waɗanda suka haɗa hannu aka haɗa shirin yau. Ni Maryam Bashir Bugaji ke cewa a huta lafiya. jama'a abin da ya samu kenan a wannan shirin yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu da wanda ya taimaka wajen haɗa shirin da injiniyanmu ni naku Ibrahim Kalamusi Garba ke muku fatan alheri.